وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan rajab yau ishirin da ɗaya ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 28 ga watan april shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun iza waƙafa au ausali a ƙaribi wa manil a ƙaribi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه babi idan mutum ya yi waƙafi ko ya yi wasiya ga danginsa cewa idan na rasu wato a ɗebi kaza daga cikin dukiya na a ba dangina to yaya za a yi wa manil aqarib kai suwaye ma dangi tukuna idan an ce idan mutum ya ce na yi wasiya ga dangina suwane ne dangi wa qala sabitun an anas qala an-nabi sallallahu alaihi sallam, li abi talha sabit ya faɗa daga anas bin malik radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ga abi dalha ij'alha li fuqara ya qaribik wato abu dalha radiyallahu an ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka saukar da ayan nan lan tanala birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace ya rasulullah Allah ta'ala ya saukar da ayan nan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun sai ce wa inna ahabba amwali ilayya albayruha yace lallai mafi soyuwan dukiya na a gare ni shine gonan bayruha fa innaha sadaqa lillahi wa rasulihi ha a fada'aha ya rasulullah haisu arakallah yace ya rasulullah wannan gona gonan bayruha ita ce mafi soyuwan gona a gare ni to laka ya rasulullah ka sanya wannan gonan wurin da Allah ya nuna maka saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bakhin bakhin zalika malur rabi zaki a bakhin bakhin zalika malur rabi yace madalla madalla wannan dukiya ne mai riba annabi ya faɗa haka su uku to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inni ara an alaha fil akarbi ni ina ganin ka sanya wannan dukiya cikin danginka to shi ne a nan wajen ake cewa manzan Allah ya ce wa Abu Dalha ij'alha li fuqara'i aqaribik ka sanya wannan wasiya din ka sanya wannan gona bayruha ga talakawan danginka an gano wannan ko to da wannan shine wasu malamai suka ce idan mutum kafin ya rasu ya ce a baiwa dangina miliyan goma a cikin danginsa wane ne za a ba talakawa ko masu kudi zahirin abin ya nuna idan ka ce a baiwa dangina miliyan goma to za a duba talakawa daga cikin danginka su za a ba kamar wannan hadisin iji alhali fukara ya a ƙaribi ka sanya dukiyan ga talakawan danginka an gane wannan ko? a duk da wasu malamai suna ganin cewa idan mutum ya kira dangi bai ware ba to da talakawa da masu kuɗi sun shiga cikin wa'annan gabaki ɗaya an gano wannan amma zahirin wannan hadisin kuma sabanin haka na'am faja'alaha li hassana wa ubay ibn ka'ab a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wannan wasiya ga Hassan da Ubay ibn Ka'ab. Wa qala al-Ansari sai ansari yake cewa haddathani abi an sumama an anas mithl hadisi sabit wato an karbo daga anas misalin hadisin sabit din nan dai annabi ya ce ij'al hali fuqara ya arabik qala anas sai anas ya ce faj'al hali hasana wa ubay ibn kabi a lokacin sai ya duba su wane ne talakawan danginsa sai ga hassan bin sabit da ubay ibn ka'ab sai ya sanya wannan wasiya gare su wa kana aqraba ilayhi minni sun kasance sun fi kusa zuwa ga annabi zuwa ga shi Abu Dalha fiye da ni wa kana qarabatu Hassan wa Ubay min Abi Talha wato ya kasance wato kusancin Hassan da Ubay bin Ka'ab wato daga Abi Dalha wato ya kasance akwai wani makusanci akwai wani makusancin Hassan bin Sabit da kuma Ubay bin Ka'ab wato daga daga abi talha sunan wannan makusancin zaid bin Sahal bin al-aswad Gini haram gini amr gini zaid eh bin bin ah. alat gini adi gini amri gini mali na'am bin najjar wa hasan bin sabit bin bin al-munzir bin harami wato hasan bin sabit ibn al-munzir bin haram wa yajtami'ani ila harami to gabaki ɗaya sun taru ne zuwa ga haram wato kakansu na nawa wa huwa al-abu tsali shine kakansu na uku babansu na uku kenan nan suka haɗu gaba ɗaya wa haramu ibn amr ibn zaid manat ibn adi ibn amr ibn malik ibn najjar wa huwa yudan wa hasan wa abu talha eh wato haram ibn amr ibn zaid manat ibn adi ibn amr ibn malik ibn najjar shi ya haɗu da hassan ne shi abu talha wato ya haɗa hassan da abu talha da ubai zuwa ainihin kakanni shidda ko ubanni shidda na'am ila sittati aba'in ila amr bin malik har zuwa ga amr bin malik wa kuwa ubay bin ka'ab bin qais bin ubayr bin zaid bin muawiya bin amr bin malik bin najjar fa amr bin malik yajma'u hasan wa aba talha wa ubayy shi amr bin malik ya tara hasan da aba talha da ubay gabaki daya ya tara su wajen dangantaka wa qala abu. idza awsa li qarabatihi fa huwa ila yi fil islam wai idan mutum yayi wasiya ga danginsa cewa yana da gidaje a ba da gida kaza zuwa ga danginsa ko yana da filaye kaza a cikin filin a ba da fili waje kaza zuwa ga danginsa za a bayar zuwa ga iyayensa ne a cikin musulunci an gane to laka wato dangi wanda ba sa cikin musulunci kenan an fitar da su daga cikin wannan an gane wannan matsala ne khilafiya bainal ulama shin idan mutum yayi wasiya zuwa ga danginsa to wato kafirai sun shiga ko ba su shiga ba an gane mafi yawan malamai kuke har kafirai ma sun shiga amma nan wajen ya ce idan mutum yayi wasiya ga danginsa makusanta to ana maganan iyayensa ne a cikin musulunci kenan banda dangin da aka kai wani zuwa ga iyayen kafirai misali in ya fara lissafa a wannan dan uwana ne mun haɗa mahaifi da shi sannan kuma da wanda ainihin wato mm, kakansa shine mahaifi shine ainihin ya haifi mahaifinka ya zama musulmi duk kakannin gaba ɗaya zama musulmi in an kai matakin da kakannin suke kafirai to wa'annan za a cire su an fahimta shine abin da wasu malamai ke gani نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نعم أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال شي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ya ji Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ce qala nabi sallallahu alaihi wa sallam li abi talha manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ga abi talha ara an taj'alaha fil ina ganin ka sanya wannan gona bairuha ka sanya shi ga danginka wala abu talha sai abu talha ya ce af'al ya rasulullah zan aikata ya rasulullah wa ha abu talha fi aqaribihi wa bani anni abu talha radiyallahu an sai ya raba wannan dukiya wannan fili din wannan gonan bairuha sai ya raba shi cikin danginsa da kuma ƴaƴan amminsa wa qala ibn abbas ibn abbas ya ce lamma nazalat wa an takal a ƙarabe. lokacin da ayan nan ta sauka wa an a a ƙarabe. Ka yi gargadi ga danginka mafi kusa da alan nabi sallallahu alaihi wa sallam yunadi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kama kira yana yekuwa ya bani sihir ya bani adi yana ya ku bani sihir ya ku bani adi ne quraishi yana ta kiran wasu ƙabilu na qurayshawa an gane wannan ko na'am duk wa'annan gaba ɗaya danginsa ne an gane saboda wa'annan gaba ɗaya sun haɗa ainihin ubanni da manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani ɓangaren. eh wa qala abu hurairah radiyallahu anhu sai abu hurairah yake cewa radiyallahu anhu lamma nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabin a lokacin da wannan aya ta sauka wa an anzir ashirataka al-aqrabin qala da biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ma a ma'ashar quraish ya ku taron ƙurashawa ashe gabaki ɗaya mai menene su dangi ne to yanzu idan mutum ya yi wasiya zuwa ga danginsa bai ware ba kamar a ce manzan Allah ya yi wasiya ga danginsa to ƙurashawa gaba ɗaya sun shiga ƙurashawa gaba ɗaya za su ci arzikin wannan wasiya ne sai dai idan manzan Allah ya ware wasu ya ce ɓangare kaza nake so a yi ma alkhairi a lokacin sai a yi aiki da wannan wasiya ɗin na'am babun hal yadkhulu an-nisa'u wal waladu fil aqarib babi shin mata da kuma 'ya'ya sun shiga cikin dangi Allah da ya ce wa an zai a shirin suka al'akarabe shin su wane ne manzo Allah ya ma wasiya nan ya ma wa'azi tambayar da Bukhari yake nan a nan wajen idan na ce na yi wasiya ga dangi dangina 'ya'ya sun shiga sannan mata sun shiga ko maza ne kadai ake wa na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبا هريرة رضي الله عنه يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya miƙe lokacin da aka saukan mai da wa an jira shirar ta kalafarabi ka yi gargadi ga danginka mafi kusa wala ya ma shirar ƙurai. sai annabi ya fara ya ce ya ku taron shawa. kenan ƙurayshawa menene shi menene su danginsa ne ya ku taron shawa au kalimatan ko wata kalma kwatankwacin wannan ishtaru an fusa kun ughni ankum min Allah shay'a ku fanshi kawukanku daga wuta ba na iya wadatar da ku komai daga azaban Allah in ya zo ya bani abdulmanafin sai kuma ce ya ku bani abdulmanaf la guni an kuma Allah shi'a ba na iya wadatar da ku komai daga azaban Allah bani bani kuma suna cikin kurishawa. ya abbas bin abdul muttalib ya kai abbas dan abdul muttalib la an anka min Allah shi'a ni ba na wadatar da kai komai daga azaban Allah wa ya safiyatu ammad rasulillah kaga idan mutum yayi wasiya yace dangin sa har ƴaƴan amminsa sun shiga hmm. ko tunda yace ya abbas bin abdul muttalib sannan ya ke safiya amma ta rasulullah sallam wato gogogo hmm. gogon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda ita ce ƴar uwan mahaifin manzon Allah ita safiya la ubuni anki min Allah shay'a na iya wadatar da ke komai daga azaban Allah an gane wannan ayi to anan sai ya kira Safiya dama idan ana magana dangi har da mata ko maza ne kawai to zahirin wannan hadisi ya nuna me ya nuna har da mata in nace a ba dan in nace wannan wannan gida din na ba da shi ga dangi na. to ba za a ce maza kawai za su ci arziki ba da maza da mata gaba ɗaya za su ci arziki an gane wannan eh wa ya fatima bint muhammadin kuma ya ke fatima diyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalili ma shi ta min mali wato ki roƙe ni abin da kika ga dama na dukiya na eh? a matsayin ki na diyata ki roƙe ni abin da kika ga dama na dukiya na zan baki la ughni anki min Allah shi'a. amma ba zan iya wadatar da ke komai daga azaban Allah ba in ya zo in har baki musulunta ba in ke Fatima kin iya musulunci to gobe kiyama ba zan iya ceton ki ba ba zan iya miki amfanin komai ba amma in dai kina son wani abu na dukiya zan iya baki an gane wannan ko kaga shi wannan dai yana nuna mana ne mutum yana iya wasiya har ga dan shi wanda yake kafiri ma kaga ya nuna da a ce Fatima ba ta yi biyayya ga addinin da ya zo da shi ba to zai iya ba ta duk abin da take so na dukiya in tana so amma dai abin da ya shafi lahira shi ba shi da iko a kai tunda ba ta ba misali an gane wannan to wannan ita Fadima kaga kaga a lokacin ta musulunta amma ya kawo wannan ne dan ya buga misali shi ashe kenan mutum yana iya wasiya ga ga dan shi kenan akwai wasiya ga magaji eh ana yin wasiya ga mai gado annabi yana faɗa cikin hadisi cewa inna allaha qad a'ata kullu zai haƙi kada a'ata kullu zai haƙi haƙa fala wasiyata liwarithin Allah ta'ala ya ba duk wani ma'aboci haƙin sa saboda haka babu wasiya ga mai gado da yanzu mahaifi zai zo ya yi wasiya ya ce dan Allah a cikin 'ya'yan nan nawa ya tara 'ya'yansa ya ce akwai wani ƙarami ina tausayinsa dan auta dan Allah a bashi gida na waje kaza wani shi kun bi shi ƙarfi wannan wasiya zai tasiri wannan wasiya ba shi da tasiri an gano wannan ko saboda ya riga shi wannan dan ya riga ya shiga cikin magada amma wasiyar zai iya yin tasiri kamar yadda annabi ya ce illa an ya sha alwarasa sai dai idan magada sun so idan magada sun so sun yarda a yi ma wannan yaro wasiya to wannan wasiya ta tabbata kun bayan ko ya ce idan kun yarda kafin a raba gado ina so a cire ma wannan yaro dan auta kaza Ya ce ba ku gaskiya mun yarda wannan abin da kai kayi abin da ya cancanta shikenan amma in ba su yarda ba wannan wasiya sunan shi lalatacce an gano wannan ko na'am shabahu asbab an ibn wahab an yunus an ibn shihab na'am babun hal yantatu al waqif bi waqfi babi shin idan mutum ya bada waqafi shin zai iya amfana da waqafin misali yanzu akwai gona gona ne wata irin gonar na irin katafaren gonar nan akwai shinkafa a ciki akwai masara akwai gero akwai acca akwai komai a ciki ana nomawa to sai wani a sai ainihin mai wannan gonan sai ya ce ya ba da wakafin wannan gonan gaba daya ya ce ya ba da wannan wakafin wannan gona ga talakawa idan aka noma talakawa su za su amfana da wannan abun an fahimta ko in an girbe to shin shi wannan wanda ya ba da wakafin zai iya amfana da da wannan wakafin ko ba zai amfana da shi ba za mu ci وقد اشترى عمر رضي الله عنه وقد اشترط وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها حقيقة عمر يا رضي الله عنه cewa babu laifi ga wanda ya jagoranci wakafi ya ci daga cikinta ɗan kwamiti wato mutum ya bayar da wani katon gona wakafi ko ya bayar da wani makaranta ka ta fara makaranta sai ya bada shi wakafi fi sabilillah to shi na ce babu laifi ga wanda yake jagorantar wakafin mai kulawa da wakafin babu laifi an tafi a biha ya amfana da ita an yi akula minha ne wato an yi akula minha ya ci daga gare ta kun fahimta ko eh. kamar misali an ba da ainihin makaranta wakafi an ce wannan wakafi ne ga talakawa to kai kuma wato ba talaka ba ne kai kana da ɗarfin asirinka to amma kana daga cikin wanda aka ba makarantar ka ringa sa ido ga makarantar to shin za ka iya ɗaukan kana da yara talatin za ka iya ɗaukan yara biyu ka sa su ci arzikin wannan wakafi ko ba za ka sa ba za a iya yi ko ba za a iya yi ba saboda an ce la junaha alaman waliyahu an yi akula minha babu laifi ga wanda ya jagoranci kulawa da wakafin zai iya ci daga cikinsa an gano wannan bil ma'ruf gaira muta'assilin a wata ruwaya wato zai iya ci daidai gwargwado amma kada ya zamanto ya mai da wajen ya zama business center ya mai da wajen ya zama dandalin tara kuɗi an gane ko amma zai iya ɗan amfana da shi in gona ne in an girba ainihin gonan zai iya ɗiban wani abu ya kai wa iyalansa amma kada ya to yana jidan hunhuna na masara yana zuwa yana kaiwa kasuwa yana siyarwa yana tara kuɗaɗe a wannan waje a'a ba a yarda ba amma zai iya ɗan amfana shi ma ya ɗan ciro wani abu daga cikin wannan kuɗin an gane ya amfana a ciki eh na kaman kaman dukiyar mara'i wa qariyal waqifu wa ghayru to imam bukhari sai yayi amfani da maganar umar radiyallahu anhu wajen la junaha alaman alaman waliyahu an ya akula minha babu laifi ga wanda ya bince shi ya ci daga gare shi sai ce to anan wajen an ce wanda ya jibici kulawa da wakafa ya ce wannan wa ƙaryalin waƙi wa gairu hakika mai ba da wakafin zai iya jagorancin kulawa da wakafin hakanan wannan sama zai iya kamar zai iya tara mutanen unguwa ya ce to na ba da wannan makaranta wakafi fi sabilillah bi ma'ana har abada wannan makaranta ba zai dawo gare shi ba an gane makaranta ta zama ta al'umma a lokacin nan babu laifi zai iya ci daga gare ta bi ma'ana zai iya dan dako yaran shi yana da yara talatin ya dan dako yara biyu kuma su ci arziki babu laifi in ainihin gona ne babu laifi shi ma ya je in ana girbewa ana ana ta cika buhun masara ko buhun shinkafa shi ma dan bashi wani abu ya kai gida an gane wannan ko wannan tawa'un shi ne ya jagoranci kulawa da wakafin shi wanda ya bayar din ko kuma ya sanya wasu su kula da ita an gano wani ko na'am wa kadhalika kullu man ja'ala badanatan aw shay'an lillah haka nan duk wanda ya sanya wata taguwa ko ya sanya wani abu saboda Allah yace na bada wannan wakafi saboda Allah falahu an yantafi biha ya samu ya amfana da ita kama yantafi wa gairu kamar yadda waninsa zai amfana da ita ya bada motoci wakafi to wani lokaci yana neman mota za a shi wani waje bai samu ba zai iya cewa a ɗauke shi a wannan mota a kai shi kano ya ɗan amfana da motar shi ma duk da cewa ya ba da motar wakafi motar ba zai ƙara dawowa zuwa gare shi ba an gane wannan ko eh ko da bai kawo sharaɗin haka ba ko da bai ce to na ba da wannan wannan gona wakafi amma da sharaɗin ni ma zan amfana da shi ko bai faɗi haka ba an gane amma a mazhaban malikiya su suna ganin idan mutum ya bada wakafi to dole ne wato wannan abin ya fita daga hannunsa an gane imam malik ya yi haka ne saboda ƙa'idansa ta sajin zari'a ka san wani in ya ce ya ba da wannan makaranta wakafi sai kuma ya zamanto shi ne mai kulawa da makarantar nan gaba in ya talauce in ya zama to ta hanyar samun shi ya toshe zai iya zuwa ya tare a nan ko zai iya zuwa ma kawai ya ɓata rai ce shi ba ya bayar ba ne ya ce ne kawai shi zai dinga taimakon marayu yan kaɗan a makarantar ya zara ido saboda haka shi sa malik ya ɗan yi saddu zari'a cewa in ka ba da abu waƙafi to ka miƙa ka kauce kare ya zama to kai za ka dinga kulawa da abun saboda tsoron abin da zai biyo baya ne ko sama ga zahiri ya halatta ka ba da abu wakafi ka kafa shaidu a rubuta cewa ba naka ba ne muka dinga kulawa da shi amma malik ya guji ɗabi'an ɗan adam an gane musamman ɗan najeriya in yi haka wala yana ganin duniya ta juya shi kenan eh. an gane to a nan wajen wasu malamai sun yi tambaya wai shin in an ce ya halatta ga mai waƙafi ya amfana da waƙafinsa to yaya za a yi a gane cewa wannan wannan abin da ya riƙe ɗin nan ba nashi bane ya za a gane eh? yaya za a gane cewa ba nashi bane gane kuma ai manzon Allah ya yi wata magana cewa idan mutum ya ba da sadaka wato ba shi da iko ya zo ya siyo wannan abin kuma ko in ka ba sadaka na gida ko sadaka na wani fili ko wani abu idan ka ga ana tallace za a siyar ba za ka siya ba sannan kuma ba za a baka kyautar shi ka amsa ba an fahimci wannan aiki to yanzu idan mutum ya bada wakafi na fili sai kuma ya zo ya rike abin a hannun shi wasu na ganin kamar ya yi amai ya lashe ne Eh? ko kuma ya zamanto ya ba da wakafin sai yana amfana da wakafin kuma to suna ganin duk da haka kamar yayi amai ya lashe in dai mutum ya riga ya bada da wakafi a wajen wasu kwata kusa ba zai amfana da shi ba amma kaga wannan abin da ya tabbata ya inganta za ka iya dan amfana da shi an gano wannan ko aha shi ne aka ce abinda ainihin ra'ayin jumhur suna ganin hakan ya halatta an gano wannan so to daga cikin reshen wannan ma misali idan mutum ya ce na bada da na yi wasiyan na da wasiyan wannan wannan gona din ga talakawa ko daga baya sai ya talauce shin zai iya shiga cikin talakawa da aka yi wasiya ko bai Eh? na ba da wannan wasiya ga talakawa sai ya talauce to shi ma yana cikin talakawa yawwa in yace ce a ranga cire duk in an yi noma kowane talaka a ranga bashi buhu goma goma to ana noman shi ma sai sai shiga layi a ce a ce ya wuce ake gaba da wannan wannan gona yake to ni na bayar amma ni ma yanzu na zama talaka babu kashi ai cewa na yi wasiya ga talakawa to ni ma yin talaka ne yayi to za a bashi an gane eh na'am حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana koro yana kora ainihin dabban hadaya fa qala lahu irkabha sai annabi yace ka hau ka hau dabban fa qala ya rasulullah innaha badana ya rasulullah ra kuma hadaya ce ba ya za a yin hau ya rasulullah qala fi salisati aw fi rabi'a sai annabi ya ce masa a cikin na uku ko na hudu irkaba wailak ka hau kai shunka cewa nai ka hau annabi na ce mai hau ina ce ya rasulullah ya zan hau dabban hadaya ne ce na ce ka hau ya rasulullah dabban hadaya ce ba ni ba na ce ka hau ya rasulullah dabban hadaya annabi ce kai kai shunka hau na ce ba an gane eh. to shin idan mutum shin mutum mai wakafi zai iya amfana da wakafinsa shi sa bukari ya buɗe wannan idan mutum ya ba da dabban hadaya sai bukari ya yi kiyasan shi da wakafi dabban hadaya ka ba da shi za a je a yanka ne domin wato a raba wa talakawa da mabukata ko to shin kai za ka iya amfana da wani abu daga cikinsa eh za ka iya amfana idan misalin mutum na kora raƙumin hadaya yana so ya kora zuwa ga inda za a yanka in ya gaji zai iya hawa kaga ana wajen ya amfana da abun in a biha in kuma an yanka naman za a iya dan yanka mai wannan tsoka shi ma ya dan ci ba laifi bane insha Allah eh na'am حدثنا Isma'il, حدثنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ra'a rajulan yasuku badana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana koro raƙumin hadaya qala kabha sai annabi ce ka hau qala ya rasulullah innaha badana ce ya rasulullah raƙumar hadaya ce ya zan hau qala kabha wailak yace ka hau kai shanka bisaniya aw bisalisa ya faɗa haka a cikin na biyu ko cikin na uku annabi ya gaya mai haka an gane wannan ko a wancan ruwaya an ce ko cikin ko na hudu kun fahimci wannan ko hmm. kaga bukhari yayi amfani da kiyasi a nan wajen ko sabanin mazhaba na ibn hazm al-zahiri wanda yake inkarin kiyasi shi ibn hazm yana ganin ba a kiyasi karkata saka mazhaban ibn hazm na inkarin kiyasi ta saba ma ainihin kitabu wa sunna ta saba ma ijma'i na malamai ko babu dalili a kai sai dai yana da shubuhohi amma kuma wannan ba yana nuna cewa mazhaban zahiriya ba ta da kyau bare ba kada wani ke to ai mazhaban zahiriya gaba ɗaya ta a'a daidai inda ya saba ma daidai inda ya inda ya kuskure shine wurin da ya inkarin mai eh, kiyasi kamar yadda sauran mazahib su ma suna da wuraren da suka yi kuskure suna da wuraren da suka dace duk mazahib gaba ɗaya wato mazhabobi an ce malamai sun ittifaki cewa mazhabobin nan sun dace a cikin mafi yawan abubuwa sun yi kuskure a cikin wasu matsaloli yan kaɗan an gane dacewansu ya ninninka kurakuransu to shi yasa suka cancanci a kira su manyan malamai idan mutum kurakuran shi suka ninninka ainihin dacewansa to wannan ana sashi daga cikin jahilai ana gane malami ne ya zamanto wato ya dace kashi saba'in ya yi kuskure talatin ko ya dace kashi casa'in ya yi kuskure goma misali sai a ce wannan yana daga cikin manya-manyan malamai amma in ana kama shi da kurakurai kurakuran suna ta yawaita Eh? kurakurai kashi 60 dacewa 40 to wannan ba a sashi daga cikin malamai to malamai sun yi tifaki cewa malaman mazhabobin nan mazhabobin nan guda hudu manya-manyan malamai ne saboda kurakuran su kaɗan ne bilis ba zuwa ga dacewansu sannan haka ma wannan mazhaba ta zahiriya an tambi al'allama ibn bas ya ce mazhaba na zahiriya tana daga cikin mazahib na ahalus sunna kuma tare da ita akwai alkhairai masu yawa duk da cewa ta yi inkarin kiyasi yace akwai wasu istinbadi wanda ba a samu wajen kowa ma sai wajen su suna wato musamman wato ibn hazm yana da zurfin ilimi da istinbadi an gane wannan ko don wasu na cewa ba a lura kwata-kwata da mazhaban zahiriya ba gaskiya bane yawa na'am babu idza kafa shay'an qabla an yadfa'ahu ila ghairihi fa huwa ja'izun babu idan mutum ya ba da wakafin wani abu kafin ya miƙa shi zuwa ga waninsa ya halarta mutum na iya ba da wakafi ya ce ni wani na da wakafin wannan wannan gona ɗin. ya zama to ya riƙe abin a wajensa sai daga baya ya ya halarta an gane ko na'am anna umara radiyallahu anhu awqafa domin dalili umar dan khattab ya ba da wakafi wa qala la jinaha ala man waliyahu an ya'kul sai kuma ya ce babu laifi ga wanda ya jibinci wakafin ya ci walam ya kusa in waliyahu umar au gairu bai keɓance in umar ne ya jibinci abin ko ba qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi talha annabi ya ce wa abu talha ara an taj'alaha fil aqrabin ina ganin ka sanya wannan gona ga danginka kenan gonan har yanzu yana hannunsa eh. abu talha ya riga ya bada wakafin ya ce ni wane ya rasulullah inna ahabba amwali ilayya albairuha wa innaha sadaqa lillahi wa rasuli yace ya rasulullah lalle mafi soyuwan gona a gare ni a cikin gonakin da nake da shi wanda na fi so shine gonan bairuha gonan dabino ne yace to na bada wannan gona sadaka zuwa ga Allah da manzansa kaga ya bada sadaka amma abin hannun shi har yanzu an gane wannan ko eh. to sai annabi ya ce masa ara an taje hasil aqrabin ina ganin ka sanya wannan gona ga danginka daga baya sai ya mika wannan gona ga dangi faƙala ya ce in an sai ce af'al sai ce ya rasulallah zan aikata na'am sama fi a qaribi wa bani ammi sai ya raba ta ga danginsa da kuma ƴaƴan sa na'am babun idza qala dari sadaqatul lillah idan mutum ya babi idan mutum ya ce gidana sadaka ne ga Allah ولم يبين للفقراء او غيرهم فهو جائز يجي نا yace na ba da shi sadaqa lillahi bai bayyana cewa a ba talakawa ba ko marayu ko danginsa bai faɗi kowa ba kawai shi ya ba da gidansa wakafi wa ya zau hafil akarabin au haitu arad aka ce shin wannan ya halatta mutum ya ce wannan gidan na ba da shi wakafi lillahi fi sabilillah shin wannan wannan wakafin yayi ko bai yi ba sai bukhari ya ce fa huwa jaizun wannan ya halatta kuma yanda ko wannan ya halatta wa yudi halil aqrabin zai bayar da ita gawa zai bayar da ita ga danginsa zai bayar da ita ga danginsa aw haisu arada ko kuma duk inda yayi nufi eh qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya bi talha ina qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dalha lokacin da ya ce ahabbu amwali ilayya bayruha mafi soyuwan gona na dukiya na a gare ni shine gonan bayruha wa inna sadaqatu lillah lalle ita wannan gona sadaka ne saboda Allah fa ajaza annabi sallallahu alaihi wasallam zalik kaga sai annabi ya halatta hakan kaga karfin istinbadin bukhari ko shi Abu Dalha ai da ya bada gonan bai ayyana abin da za a yi da shi ba shirya ya ce fada'aha ya rasulallah haisu a rakalla ka sanya ta ya rasulallah wurin da Allah ya nuna ma to shine annabi ya ce bakin bakin zalika malun rabi bakin zalika malun rabi hasu uku ce inni ara an taj'ala hasil karbi? sai annabi ba shawara an gano wannan ko ashe ya halatta sai a bada shi ga dangi ko kuma duk inda shi yayi nufi abin wa qala zuhun la hatta hatta bayin liman sai wasu suka ce baya halarta idan mutum ya ce na ba da wannan gida ko na ba da wannan makaranta waƙafi an gane wannan baya halarta sai ya gaya mana waƙafi gawa sai ce school fees din da ake biya bayan an gama biyan malamai riban da ake samu a makarantar ina so a ɗauki nauyin marayu ne kawai da shi an gane dole sai ya faɗi haka ko kuma ina so a ɗauki nauyin miskinai ne kawai da shi idan kawai ya ce na ba da wannan makaranta lillahi shin wannan wakafi ya yi wasu suka ce bai yi ba to ma ya yi ko bai yi ba ya yi tun daga abu ɗan hannun ya ce lillahi kuma manzan Allah ya ce wannan dukiya ne mai riba kuma annabi ya ce wannan wakafi ya yi an gane? sai manzo Allah ya bashi shawaran abin da za a yi da wannan wakafi din na wal awwal asaw amma na farko shi yafi inganci wanne na farko cewa yayi eh. wannan ra'ayi na biyu cewa la juzu mai rauni ne saboda komai ana yin shi ne da hujja ko mun ga biyayyen halitta an mai irin wannan an yi wakafi a gaban shi kuma manzo Allah ya nuna wakafin yayi shine wakafin Abu Talha eh, eh. babun idza qala lillah babu idan mutum ya ce filina ko lambu na sadaka ne saboda Allah an ya ce sadaka ne saboda Allah ga mahaifiyata wa wannan ya halatta wa in lam yubayyin liman ko bai yi bayanin wane ne za a ba ba yace yi wannan sadaka ne ga mahaifiyata Abinda yake nufi na yi sadakan wato ladan ya kai zuwa gawa mahaifiyata Kuma da wannan wannan filin wannan gonan na ba da shi fi sabilillah wato domin mahaifiyata ta samu lada an gani ko da bai yi bayanin wanda za a ba ba eh حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرم يقول wato ya ala ya ba mu labari cewa lalle ya ji ikrama yana cewa an ba an ibn abbas radiyallahu anhu anna sa'ad bin ubada radiyallahu anhu anhu ma anhu tuwfiyat tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha eh ibn abbas ya ba mu labari cewa lalle sa'ad bin ubada radiyallahu anhu mahaifiyarsa ta rasu alhali baya nan lokacin da ta rasu baya nan fa qala ya rasulullah sai ce ya rasulullah inna ummi tusiyan wa ana ghaibun anha lalle mahaifiyata ta rasu alhali lokacin bana nan ta rasu ya rasulullah a yanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha shin wani abu zai amfane ta idan nayi sadaka da shi a madadinta qala na'am yace a kwarai gaske in kai sadaka a madadinta ladan zai kai gareta mana qala fa inni ushiruka anna ha'idi al sadaqatun alaiha ce ya rasulullah lalle ina shaidar da kai kai shaida ne ya rasulullah lalle gona na mai yawan ƴaƴan bishiyoyi ƴaƴan itatuwa gona na mai yawan ƴaƴan itatuwa sun zama sadaka a gare ta to laka in kana da mahaifiya kuma kana so kai mata gata Allah ya azurta ka kana iya gina makaranta ka ce wannan makaranta wato ladan ya dinga kaiwa zuwa gare ta matsar an yi karatu a wajen an gane ku? an yi karatu a wajen kuma an yi aiki da karatu a wajen shi kenan za su dinga samun lada an gane? Kuma a eh, yi ɗaya ne ita kaka kamar uwa ce ko uba in kaka yi eh, rai da su to Allah shi taimake mu eh, irin wayan abubuwa su na irin wakafi din nan kusan a Najeriya ba a cika yin shi ba masu yin shi kaɗan ne amma kun je kasashen waje kasashen laraba suke yawan yin wakafi za ga makarantu da yawa ce wakafi ne kawai na marayu sai ga marayu marasa galihu suna ta karatu an gane wannan ko a Najeriya sai ga maraya yana ta shan wahala yana so yayi karatun addini yanda kowa ke yi bai da iko yana so yayi karatun zamani yanda kowa ke yi bai da iko amma kasashen larabawa tun daga firamare har zuwa ga university zai yi karatun nan kyauta maraya za ga makarantun suna nan yawa an gane wannan ko duk irin wani gata wanda mai uba zai samu shi ma zai samu to amma anan wajen za ku iya lissafa makarantu wanda aka gina su aka ce kawai makarantun an ba da su ne ga marayu makaranta ɗaya ne kawai na sani shine na kusa da murin nan ya sunan shi wannan makarantar eh Awa, uku memorial abin nan to shi an sa shi ne ga marayu kawai za ga masu karatu a wajen ka duba zai ga marayu ne ko kuma wanda suka yi kama da marayun za ga wasu marayu ne wasu sun yi kama da marayu akwai wanda yana da mahaifi a amma kamar bai da mahaifin ga mahaifin amma mahaifin ba abin da zai iya masa shi kashi mahaifin ba zai iya makanshi shi wani abu ba balle ya yi ba ɗan yanzu shi ma ya zama mai yaran. ya zama wani shi ma marayan shi mata wani bangaren a gano wannan ko to irin wannan zai ga makarantar tun daga firamare tun daga nazari ake fara karanta da yaro har zuwa firamare sannan kuma wannan makarantar a ana so nan gaba za a gina sakandare har zuwa university ake so a gina kawai na marayu ne wanda yi wannan shi karamin lada zai samu in dai mutum ya kyautata niyya kan wannan ya kuce gani ya to an ɗibo marayu marayu marayu suna ta karatu kuma abin da zai baka sha'awa za a ba su uniform za a ba su littafan karatu sannan kuma za a ciyar da su abincin safe da nami su a suke nan abincin safe da nami ake ba su da da na rana to kaga kai mahaifin baka da galiu aka ba yaranka abincin safe da nami ai ka huta ko kai ka san abincin da zai ci a wajen ya fi naka ko ki daga ga kullum sai ya ci naman kaza a can kullum sai ya sha shayi a can wajen wanda kai ila kullum garin rogo kuke bashi hmm? Allah shi taimake mu Allah ya Allah ya ba mu dukiya kuma mu ringa tunanin ayyukan alkhairi irin haka dan duk mutumin da zai yi tunanin marayu ya yi tunanin miskinai to wannan yana tunani mai kyau za ga wasu da yawa Allah ya ba su dukiya su rasa me za su yi da dukiyar ma wallahi in Allah ya baka dukiya ma har kana iya tunanin me za ka yi da dukiya to wallahi Allah na san ka da alkhairi sai ga gashi mutum yana da kuɗi kamar kuɗin ma har da na zubarwa amma ba wanda yake amfana da kuɗin shi talakawa ba su amfana miskinai ba su amfana marayu ba su amfana musulunci ba ya amfana kuma ga kuɗin nan yana da shi an gane wannan hari amma kana so ka sha addu'a kuma duniya ta girma maka, in kana da dukiya gina masallaci gina makarantu sannan a taimaki marayu a taimaki miskinai wanda ba su da shi to sai ga Allah ya dauka ka ya sanya ma dukiyanka albarka kuma ka samu daraja duniya da lahira amma mutane nawa suke tunanin haka kaɗan ne kwarai da gaske Allah ya samu daga cikin kaɗan ɗin eh <coughs> insha Allah kamar yadda muke ta wahala ina muna neman taimako wani zai ce na yi wakafi tun masu karatun addini a ɗauki nauyin karatun a rediyo kawai shi kenan ka huta ba wani kuma surutu kuma an gani na? ya ce ne? ya ce ya ce ya ce tsawon rayuwa ba ya ce kawai shi ya yi wakafin a dinga cire kuɗi duk a ringa cire kuɗin da ake samu na wannan gida din ana siyan man janareto misali duk wannan wakafi ne alkhairi ne misali bari ya gama zagayawa mun fi so ana zagayawa a yi shuru sai an gama saboda wani in yayi niyan bayan bayarwa ma aka fara tambaya hankalin ya kan tambayan sai ya manta ayyar mai da dukiyar cikin aljihu Allah na'am sallan ka sai ka murya ba yanzu dukkan nauyin ana bada da zakka da ma ai maraya kamar yana cikin talakawa yanzu inna maso da kafi lil fuqara wal masakin za a iya bayarwa eh na'am wa alaikum salam ya ba wani gida ana kiran wannan umra umra yana tana da babi na musamman a cikin a cikin hadisi haka ne yana da babi na musamman a cikin littafin fito. kamar ka duba cikin askari haka a cikin risala ma akwai maganar umra da rukuba ha mutum ya ce na baka wannan gida ka zauna tsawon rayuwanka an gani an fi so mutum ya ce na baka wannan gida da kai da zuri'anka ka ganye ce da kai da zuri'anka kenan kamar ya baka gidan kyauta ne eh. ya fi amma mutum ya ce na baka tsawon rayuwanka kana mutuwa gidan ya dawo gare ni an gane manzo Allah ya a mace abin domin kana rasuwa abin zai dawo zuwa gare shi sai yaranka da danginka su koma cikin wahala da yaranka ba sa biyan haya yanzu kana rasuwa sun koma cikin kaskanci da wulakanci na'am eh su kan kafiran za a ba su ana nufin abin da ake nufi dangin wato za a bi silsila na ubanni idan har ubannin uban wanda musulmi ne kakan ma musulmi ne kakan kaka musulmi ne to wancan kaka din na sama kafiri ne to da yaran shi dubara ba su ba eh eh in dai har ya zama to kakansu ga yanda yake to za a cire su daga ciki shi abin da ake magana amma mu je ce na ba da wannan wasiya ga yan uwana ku ko da kafirai da sun shiga ciki za a ba su eh eh a idan an ce abu bil ma'ruf ya kamata a zauna to ni dan kwamiti ne ina kulawa da wannan makaranta nawa kuke ganin ya kamata ni ma in ga dan dauka an gane ko da mutum na ga kuɗi aka dan mai alkhairi yana so nawa kuke ganin zan dan dauka shi kenan ka dinga dan daukan dubu goma goma kana dan amfana da shi to kada ya kara kan wannan abinda aka riga ka zauna aka ce shi aka yanka mai nan zai tsaya idan yana ganin zamani ya kai wanda yake bukatan ƙari sai ya ƙara zama a ƙara yankawa gare shi abin da ya dace baya halatta shi da kanshi ya yanka ma kanshi domin in aka ce mutum ya ɗiba bil ma'ruf shi da kanshi to wani ma'ruf ɗin shi dubu ɗari ne wani wani nashi ma miliyan ɗaya ne sai ce sai ya tawilin ce yana da buƙatu da yawa wanda ai kaza ba zai ishe shi ba sai sai ga ya ɗibi kuɗi mai yawa dole ne sai wasu mutane sun shiga ciki saboda ai ma abin adalci eh mijinta eh dukiya wajen makaranta eh da ji shi a ai kasancewa ta riga ta ɗibi dukiyar ta ba dukiyar ta gaba ta ba ta miƙa ba yanzu ba wani abin da za a gada ta raba da dukiyar wannan gidan da ko ta ba da shi sadaka shikenan kafin ta rasu ne ta raba da dukiyar ta gaba ɗaya ko kafin ta rasu ta ba da gidan sadaka eh shikenan ai ai tana na a a haka bane ba za a yi wannan ba sai a wayan mai da ka yi shi da a ce gaba ɗaya ne a cikin dukiyar duka an gane sai ga magada za a ba masu dukiyar gado kuma za a cire sulusi shi sa annabi ya ce sulusi na da yawa a ba mata dukiyar duka ya fi alkhairi da a ce a yi kaza نعم Mutum girma ne kenan. Ai shi wannan Allah yana amfani da wannan kalma don girma kan shi ne. Saboda Allah ba mai daraja kamar shi. amma yadda kuma sarakuna sarakuna saboda su nuna ma darajar kansu sai ce mu mun yanke hukunci ga wani a gane to mai sarauta yana amfani da lafazin mumu saboda ya nuna ma darajar kansa eh shehinsa cewa mai inda kawai ya faɗi gaskiya inda abin yake tafiya shi sarki ne yake cewa musu kowa ya san abin da sarki ke nufi to kan ce ku za a ɗauka kun kai dari alhali kai kaɗai ne akwai tadlisi a cikin shi eh na'am za a iya da shi da haka inda shi mutum ya yi wasiya akan haka maraya da asali shi ne wanda ubanci ya mutu kamar wani ya ce marayu ko kuma wanda ya kama da maraya shi ke eh, ce ko kuma wanda ya kama da maraya sai a kwashi ga marayu Allah ne da yawa ba idan ma ta adam in ka za a amalu illa min salasin ne ba idan ɗan adam ya rasu ladan aikin shi na yankewa sai dai abubuwa guda uku in mutum ya yi su ladan na bin shi har shine jariya kamar ya gina ya gina makaranta ko ya gina wani gida ana ta cin amfaninsa ko ya haɗa rijiya wanda ake ta amfana da shi wannan ladan na ta bin shi ko da bayan ya mutu in dai akwai wannan abu zai rika samun lada ai ba karamin lada bane lada ne mai girman gaske eh Allah kaɗai san yawan ladan domin mutumin da yake yin sadaka ana fara ba shi lada goma daga lada goma ya je ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa ga ninkin ba ninkin wanda ba shi da iyaka na'am ma'aikacin gwamnati inda ya zamanto an ɗauke shi aiki kuma ga inda aka sanya shi ana biya shi albashi sai baya zuwa yana karba ya yi zalunci sai ta tuba sai ta tuba zuwa ga Allah kuma yana so ya huta ya tattaro kudin wannan shekarun da bai aiki bai mai da su ya tabi a hankali a hankali to in bai da hali ya ta roƙon Allah Allah ya gafarta masa kuma ya dage da ayyuka masu kyau sosai eh Allah shi taimake mu barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk